وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha hudu ne ko sha biyar sha biyar wato ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da hudu biyar idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sittin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratun namu yau kuma za mu tashi farkon aya ta sittin da bakwai wannan kuma ne darasin mu na shida a cikin sura ta mai Allah ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجين لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين aya ta farko da ta biyu da malam ya fara duk mun karanta su a makon da wuce kai sai za mu tashi daga faɗin Allah ta'ala wa qala allazina kafaru waɗanda suka kafarta sai suka rinka cewa a idza kunna turaban yanzu idan mun kasance turbaya ƙasa wa aba'una mu da ibonnin mu da suka gabace mu iyayen mu da kakannin mu mun mutu mun shiga cikin kasa mun ruddige a ina na mufrajun shin yanzu za a tayar da mu alamar tambaya ce da ke dauke da inkari ko mutum tayar da dan adam bayan mutu suna ganin bayan sun zama kasa kuma yaushe za a iya samar da su laqad wu'idna hada an riga an mana alƙawarin wannan zanta nahnu wa aba'una min qablu mu da iyayenmu da suka mutu tun kafin mu na farko ma da mu an musu wannan alƙawarin kuma har yau mu ga an tayar da kowa ba ma'ana suna ganin inda akwai burbushin da suke cewa za a tayar da mutane to da wanda suka riga mu gidan gaskiya shekara dubu shekara ɗari takwas baya da yanzu an fara tayar da waɗansu don a nuna mana a matsayin misali amma tun da duniya take ba taɓa tayar da kowa ba har yau me zai samu gaskata da wannan wato wannan suna inkarin tashin kiyama ne suka ce in haza wannan abin da aka faɗa ba komai bane illa asatirul awwalin ba sai kissoshi na mutanen farko domin lafazin asatir jam'i ne na ustura al ustura a cikin larabci yana nufin al qissa yana nufin al hikaya wato ko kissa ko hikaya labari sai dai an rinjaye da amfani da shi ghalabatul istimal labari na ƙarya ko labari da aka yi ta ji dama ana ta yawan maimaita shi a bakunan mutane a majalisan mutane a wurin tattaunawar mutane an ce zai faru amma har yanzu ya faru in haza illa asatirul awwalin wannan ba komai bane ba sai kisoshi irin na mutan da labarai da tatsuniyoyi irin na mutanen da ba ya da tabbacin faruwa ba ta ce sai Allah ce wa yusiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يرسلون وبنجد تقول كثير تسيروا في الأرض ويك فيها أبن كتابا نقبلي فانظروا قلوب الرضا كيف كان عاقبة المجرمين يا يا عاقبة مجرمي تكسنتي المجرمون سوني كافرين يا يا عاقبة تكسنتي ku tambaya ku ji a tarihi yaya karshen adawa ya zama yaya karshen samudawa ya zama yaya karshen dukkan waɗansu kafirai da suka wuce baya a tarihi ya zama bi inkarihi wato waɗanda suka yi idrami bi inkarihi wajen musun tashin kiyama wa hiya alaquhum bil azab wa istisaluhum wato ubangiji da ala ya halakar da su ta hanyar azaba ya tuje su a ban da ba wanda ya rago a cikin ولم يجعلوا خلائف مثلكم ba a mayar da su su zanto mamaya juna ba irin yadda ko aka kyale su kuka zanto mamaya juna ya'ya su gaji ubanni jikoki kuma wato ainihin su gaji waɗanda suka gabace su wa za an kartu muhu antum idan kuma za zanto kun yi musun tashin kiyama asali musta'silina mislahum za a iya tuge ku daga ban kasa irin yadda aka musu ثم صلى الله تعالى نبيه وصبره على انكاره sannan ubangiji ta'ala ya lallaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi hakuri bisa ga musun da aka rinka masa wajen kare ta tashi kiyama yace wala tahzan alaihim kar kai fushi game da abin da suke faɗa wala taku fi dhaikin mimma yamkurun kar ka zanto cikin kunci dangane da abin da suke kulla maka na makirci ai la ta hatamma bi makrihim alai ka daina damuwa da cewa suna kulla maka makirci suna yi maka kullalliya fa inna nasruka alaihim lalle za mu taimake ka akan lafazin abdiq akan karanta shi wala taku fi dhaikin mimma yamkurun akan ce wala taku fi dhaikin mimma yamkurun الضيق بكسر الضاد والضيق يما بفتح الصاد جدا ما أنا سبيا ينا نفهم كنتي تداموا أن تولات في ضيق مما ينفرون أو في ضيق مما ينفرون أو تكرا كركا زنتو تكون كنتي دنجر دابين تكيه كركا دامو موزا مباكا كاليا موزا مباكا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ويقولون سنة ومتى هذا الوعد yaushe ne wannan alkawali zai kasance alkawalin cewa za a tafi kiyama alkawalin cewa za mu mutu a da mu yaushe ne in kuntum sadiqina in har da gaske ko mun da kuke labarta mana wannan zance wannan tambaya da kuke yi tambaya ta kare ta yaushe ne abin zai faru ma'ana suna nufin kare ta ubangiji da Allah ce kul kace da su asa an yakuna radifa lakum ba'd allazi tastajilun asa ana amfani da ta dan kusantowar abu ko dan fatan faruwar abu asa ya kusata ya zo dab an ya kuna radifa lakum ba'd allazi tastajilun ya kasance sakin abin da kuke nema a gaggauto muku da shi zai zake muku shine radifa lakum zai zo muku an gane ku fa hasala li quraishin al qatl bi badr hakan ko ya faru da shawa ta yadda aka karkace waɗansu su a yakin Badar wa baqil azabi yatihim ba'd al-maut wani ragowar na azaba kuma na nan tafi bayan mutuwa wato azaba da za a yi musu bayan mutuwa da kuma azaba da zai biyo baya a ranar tashin kiyama wanda shine mafi tsananin azaba Allah ya tsare domin nau'in azaba ya uku ne ko al-azabu dunyawi wato azaba ta duniya wadda Allah ke jarrabar mutane da ita da wata annoba ko kuma nau'in azaba ta biyu shine azabul qabri azabar da ke biyo bayan mutuwa an ambace shi da suna azabar kabari saboda galibin mamata akan binne su ne a kabari amma ba wai dan cewa idan da za a kaddara mutuwar mutum a wurin da ba binne shi ba na azabar ba za ta same shi a azabar ta shafi abin da ke biyo bayan mutuwar ne sawa'un mutum an binne shi a cikin kabari ko ba a binne shi a cikin kabari ba sawa'un mutum an haka rami ne ko kuma a wuta ta kaɗe shi ko ambaliyar ruwa ta sa ya mutu ko jirgin sama ya kone da shi ko ma menene ya faru matukar dai ya mutu in ya cancanci wanda za su dace da ni'ima a barzahu to zai dace da ni'ima in ya cancanci waɗanda azaba za su riske su azaba za ta kammata ba lalle bane sai in an binne ta a cikin rami kuma ku gane cewa azaban da ke cikin kabari al'amari ne na gaibi mutum baya iya hararo ya iya fahimta hakikanin yadda azaba ke zake wa mutum ko ni'ima ke zake masa sai dai dole ne mutum ya gaskata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin abin da suka bayar na labari waɗansu sun kwatanta faruwar azaban kabari da hankulan su sun ga ba zai yi ba a hankali dan karamin rami dan cikin rajoyin nan ko da kuke magana ku ku tsiri da Allah ba zai yi ba wato ainihin a cikin rami dan karami wanda fadinsa bai wuce ɗani ɗaya ba a ce mala'ika ya sauka a ciki ya tayar da mutum ya yi masa tambayoyi ko ba ma mala'ika ɗaya ba mala'ika biyu da mala'iku da aka sani da girman jiki ya yi wannan dan karamin rami zai yi kaga wannan sun kusanta abin da hankalin da tunanin su da haka sai suka karanta dukkan hadisin da suke magana akan azaban kabari waɗansu suka ce a'a to idan mun ji mun yadda cewa za a iya tayar da mutum idan a cikin kabari ne ina ga wanda kulaye suka cinye a daji suka raba wannan kula ta dauki kafar dama wannan kabar hagu wannan ta wata kasan ya za a har hada shi har mala'ika ya tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka <laughs> ma rabbuka man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka idan asri ya za a yi musu wannan tambaya sai suka ce kun ga wannan ma ba zai yi ba ko wanda ambaliyar ruwa ta cinye ko wanda gobara ta cinye ko wanda gini ya dubu a kan kun ga wannan ba zai yi ba to kaga wannan kwatanta abu ne da hankalin inda sun ba abin yadda doren nasin shari'a ya tabbatar da sun riga sun huta amma sun manta da cewa yaya aka yi jariri yake rayuwa a ciki ya tiya ya a ciki ba ta baki ba ta hanyar bututun da ke bi ta cikin cibiyar ubangiji ta ala ke ba masa abin da ya dace da jikinsa na abincin gina jiki daga abin da mahaifiyarsa ciki kuma yaron ya rayu kan haka kuma duk su karyata ta wannan ya aka yake shakan numfashi kuma duk su karyata ta wannan ya aka yake murginawa ya juya daidai ko kuma ya juya ba daidai ba kuma duk su karyata ta wannan kuma ya aka mutum ke kwantawa barci ya yi mafarki ya ga kola sun biyo shi ko ya ga alkhairi ko ya ga sharri ko ya ganshi a cikin dutse ko ya ganshi a cikin wahala kuma ya tashi ba da labari ko ba a cewa ƙarya kake to kaga dukkan waɗannan al'amurra ne waɗanda suke sun wuce iyakacin jejin ɗan adam domin ɗan adam hanyoyin isar da sako a wurin guda biyar ne da muke bayani waɗannan ababai ba ka iya gane su ta hanyar hawa alham ta hanyar ji ta hanyar gani ta hanyar lalibawa ta hanyar saurare ta hanyar tantanawa ta hanyar shaƙe duk ba za ka iya sanin waɗannan al'amuran ba sai abin da nasi ya faɗa maka to dole ne idan nasi ya tabbata ka tabbatar da shi ko da ya ci karo da hankalinka shi yasa wani daga cikin sahabbai cewa to mu ta hankalin da karka tuhumci nasu idan nasu ya ce kaza ka yadda zai faru idan kwakwalwar ka take karba ka tuhumci kwakwalwar ka me yasa ba ta yadda ba kar ka tuhumci nasu me yasa nasu ya ce kaza dan annabi ga ka fifi da kwakwalwar ka akan nasu ina ba ta amfani da haka azabun kabari tabbatacciyar abin daga nan gudun sai azaba mafi girma ita ce azaba ta ranar tashi kiyama ubangiji ta ala ce kul ka ce da su asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tastahil وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وبنجد وإن ربك لذو فضل على الناس lalle ubangijinka shine ma'abucin falala akan mutane wa min mutaakhir azabi al kuffar yana daga cikin falala da Allah ke yi bil'adama? bil adama kafirai ta hanyar rashin kama su da azaba ma'ana ya musu jinkirin azaba ta yadda azaba bata kama su ba a sa'ilin da suka farka munanan kalmomin su ko suka aiwatar da mugunyar ayyukan wannan jinkiri yana daga falalar ubangiji domin akan samu wani sakamakon jinkirin mutum ya tuba kafin azaba ta zo masa walakin aktharuhum la yashkurun sai dai da yawa daga cikin mutane la yashkuruna ba sa godiya ga ubangiji ta'ala ma'ana ba sa bauta masa ta hanyar da ya umarni a bauta masa fal kufaru la yashkuruna ta'khir al-azab kafirai ba sa yi wa Allah godiya bisa da jinkirin azaban da yake musu li inkarihim wa fu'ahu dan su suna inkarin faruwar azaban ne gaba وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وإن ربك هم لله ومن جدنك لا يعلم ما تكن صدورهم ينا سند أبن ذكا تنسك يقويوا أي تخفيه أبن ذكا تنسك يقويوا وما يعلنون تكم إلى أبن ذكا بينوا بألسنتهم وتعينة دهرسنا سومك أنا وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين لفظ غائبة سنة لجميع ما غاب suna ne na abin da duk ya faku wanda ba a iya riskar da ido ko a taba shi babu wani abu koyayye fi sama'i wal a cikin sama ko a cikin kasa illa fi kitabin mubin ba sai bayanin sa yana cikin littafin mubayyani littafin mubayyani Allahul mahfuz daidai da fadin Allah ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين daidai da faɗin Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin ma'ana komai na cikin littafi mabayyani ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yusarun lafazin za'iba boyayyen abu a kenan ta'un da suke cikin nan ba ta'u ta'un ce da ake zuwa da ita lin naqli min al wasfiyyah ila al ismiyya dan cire kalma daga sifa zuwa ga bayar da ma'anar suna sai zanto al ghaiba ismun li jami'i ma ghaba daidai da kace al fatihatu an gane ku suna ne dukkan wani abin da yake mabudi daidai da kace al aqibatu daidai da kace al kafiyatu yawma idan tu'raduna la takfa minkum kafiyatun at-ta'u cikin al fatiha wata'u cikin al'aqiba wata'u cikin khafiya da kuma cikin ga'iba ba ta'u ta alisa ba ta'un ce lin naqli من الوصية إلى الإسمية أصل الكلمة وصف لكنها نقلت إلى الإسمية وتو أصل الكلمة دين صفة أما أكثر سنة بعد ما نسونا وبنجد تعالى وما من غائبة في السماء والأرض باب أبن دكي فكوا شكين سما كوا شكين كسا إلا في كتاب مبين فاتينا تكل التاك المبينين بيانا سيازو تكل الله المحكي ثالثا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إن هذا القرآن لم يولى القرآن يقص على بني إسرائيل yana labarta wa banu isra'ilawa almawjudi na fi zamani nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahudawan da suke zamani da manzo sallallahu alaihi zuwa abin da ya biyo baya har zuwa tashin kiyama alqur'anin nan yana labarta wa su banu isra'ilawa aksar allazi hum fihi yakhtalifun mafi yawan abin da suke sabani a cikin sa ai bayanu ma zukira ala wajhihi rafi lil istilah alqur'ani na bayyana musu bayani irin wanda ke ɗauke saɓani inda sun bi alkur'ani din lau aka bihi inda sun riko da alkur'ani wa aslamu inda sun shiga musulunci wa idza kana yazidu ulama ilman hatta yartafi'a khilafuhum فالجهال من العرب من باب اولى ولو تمسكوا به ثم الاسرائيل سن شهر ان شاء الله الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا ليكتمون الحق وهم يعلمون مثلا الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته معنى كثم في ورسوما في إلمين سيظن القرآن لا تيم سوا وجن قسد سابانو تو إناغ وندفع سد إلمين أي سوري من باب أولاء القرآن لا تيم سوا وجن قسد abin nufi in ya zanto alkur'ani mai girma yana labarta wa banu isra'ilawa abin da zai magance sabanin da ke tsakanin su min babu aula alkur'ani mai girma ya kissanta wa quraishawa mutanen baka da suke zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam abin da zai warware sabani a tsakanin su dan sabani a tsakanin malamai ya fi wahalar warkar su sabani a tsakankanin marasa ilimi ya fi saukin ka hada kansu to tunda har zai warware sabanin malamai min babu aula waɗanda ba malamai shine inna hadha alquran يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه كما الذي ولنا القرآن لهدى shari'a ce min dalala daga bata wa rahmatul mu'minin kuma rahama ce ga mummunai min azabi daga azaba inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmi lalle ubangijinka yana zartar da hukunci tsakanin mutane da hukuncin sa ai bainal mu'minin wal kufar yawm Allah zai hukunta tsakanin mummunai da kafirai a ranar tashin kiyama irin yadda ya hukunci a tsakanin su a nan gidan duniya ya bai da bi hukmi ubangiji na hukunci a tsakanin su da adal wa huwa al-aziz al-alim Allah shine al-aziz wato wanda ba abin da ke gagara sa al-ghalib mai rinjaye kan al'amuransa al-alim sannan kuma shine masali bima ya hukumu fihi da duk abin da ya dace ya hukunci a cikin sa fala yumkinu ahadan ko fala yumkinu adam mukhalafatu baya yiwa ga wani wato ainihin ya saba hukuncin Allah kama khalafa al-kuffar fi dunya anbiya'ahum irin yadda kafirai suka saba annabawansu a nan gidan duniya ma'ana abinda malam ke nufi da tafsirin wannan aya hukuncin da aya ke ba da labari hukuncin na ranar tashin kiyama a nan gidan duniya Allah ya turo manzanni ya saukar da littafi a kansu sun yi hukunci a tsakanin mutane an samu waɗansu sun bi manzannin waɗansu sun karyata su to a ranar tashin kiyama ubangiji zai hukunci da kansa a tsakankanin mutane hukuncin da ba wanda ya zai saba irin yadda da anan gidan duniya aka saba kowa dole ne ka wuce. ina inna rabbuka yaqdi bainahum bi hukmi lafazin alqada yana nufin hukunci sannan lafazin alhukmu shi ma yana nufin hukunci shi yasa malamai suka ce anan gurin tunda alqada ya hadu da alhukmu sai fassara alqada cewa hukunci al-hukm kuma sai fassara shi da adalci dan kada zanto akwai maimai a cikin ayar idan ka ce Allah yana hukunci a tsakanin mutane da hukuncin hukuncinsa ma'ana maimai ne Allah yana hukunci a tsakanin mutane da adalci domin hukuncinsa ya siffanta da adalci subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aziz al-alim ina al-aziz kuma al-alim فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله كدوغر وبنجدنك ka aminta da cewa zai baka agaji ka ala hasil mubin lallai kai kana kan gaskiya wanda take mabayyana ai addinul bayyin addini bayyanan ne fal aqibatu laka bin nasr ala al-kuffar aqiba kikkiawa za ta tabbata ne a gare ka ta hanyar a taimake ka akan kafare ثم ضرب تعالى امثالا لهم ummi. A وبالأم za ta biyo baya ubangiji ta'ala ya musalta kafirai da matattu ya musalta su da kurame ya kuma mutunta tasu da makafi kamar yadda Allah ta zani Allah ta innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم Kin tusmi in kai wannan annabi mai girma, latin suna ilmota ba za ba. kuma za ka iya biyar da kula ba, addu'a a kira. Iza wallau idan sun zo ya baya, mudubirina tana masu zuya baya. ba yadda za ka iya jiyar da su a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta su da siffa ta matattu domin rayuwar dan adam in ba akan imani ba ba ta da bambanci da mutuwa rayuwa akan imani ita ce rayuwa ta hakika amma rayuwa akan kafirci ba rayuwa bace ba dan haka ubangiji subhanahu wataala yakan ambaci mummuni da rayayye ya ambaci kafiri da matacce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha ma'ana wanda ya kasance matacce wato kafiri kenan fa ahyaynahu sai muka rayar da ta hanyar mai imani wa da'alna lahu nuran yamshi bihi fil ko muka sanya masa haske wanda da shi tafiya a tsakanin mutane ya bambance tsakanin halal da haram ya bambance tsakanin shirka da tauhidi ya rarrabe tsakanin bid'a da sunna shine an sa masa haske da yake tafiya tsakanin mutane kansa a waye kamar masaluhu fi zulumat zai zanto daidai wa daida da wanda kamar yana cikin duhu laisa da sadin minha baya iya fita ba za su zama daidai ba to kaga a nan gurin matacce ma'ana kafiri kenan laye wanda aka laye da shi mummuni kenan shi yasa Allah ce wa ma annabnahu sira wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin al-hayyu anan gurin mu'mini kenan wa yuhiqqal qawlu ala kafirin kaga sai aka sufanta shi da sunan gashi a raye amma matacce ne ma'ana alhayyu mumini me yasa ka gane alhayyu mumini ake nufi da aka ce wa yuhiqqal qawlu ala kafirin ina fata an fahimta tun da aka kawo alhayyu a gefe guda kuma aka kawo alkafiru wannan ya nuna alhayyu wa kenan mumini ina fata an fahimta wato tun da kuma da aka kawo alkafiru a can gurin mumini nan alhayyu a can gefen almayyit kenan ya kamata almayyit shi ke sai zaman tome alhayi ya kamata almu'min shi ke sai zan tome me to a nan gudun sai aka ambaci mummuni da alhayyu opposite ɗinsa da sai a ce almayyit amma ba a ce almayyit ba sai aka ce alkafir ina ba ta an fahimta kuma da aka ambaci alkafir da alkafir ya kamata ke sa faɗi mai almu'min opposite da shi to amma ba a faɗi almomin ba sai aka faɗi alhayyu abinda ake so dan ka yi tunani da kwakwalwarka da Allah ya baka da basira da Allah ya baka ka gano cewa tun da dai an ambaci alkafir kan lalle kishi sa lalle ya zanto mai almomin kuma lalle tun da an ambaci alhayyu nan lalle kishi sa zanto mai almayyit da haka kafiri ko da yana raye sunansa almayyit dan rayuwarsa ba ta da amfani ina fata an fahimta mummuni kuma shine hakikanin rayi li yanzura man kana hayyan wa yahitta al-qawlu ala al-kafirin Allah ta innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a idza wallaw mudbirin wato ba za ka iya je da matattu ba ji na wanda zai sa ka fahimta su gane ji na wanda zai sa ka karɓi shirya su kafirai ko da sun ji ba sa an ba an gane ku ko da sun ji ba sa an kira sannan wala tusmi'u summa ba za ka iya jiyar da kurame ba as-summu wato jam'i ne mufradin sa al-asam idza wallaw mudbirin sannan Allah ce wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim ba za ka iya shiryar da makafi ba an dalalatihim daga batan da suke kai in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba wanda kake iya jiyarwa sai wanda yake imani da ayoyinmu fa hum muslimun suna matsayin musulmai ba malamai sun tattauna dangane da al-mauta ana nufin haqiqatul mota. ko kuma ana nufin al-kuffar da maganganu ne dai guda biyu wadanda suka ce hakikatul mota ake nufi bayan da za a yi masarce ka iya yadda ke magana dan masarce baya ji to amma idan mun dauki wannan zance sai mu hada shi da hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari bayan kammala yakin badar wanda aka kashe kafirai guda 70 aka riba sai 70 cikin fursunonin yaki manzo Allah ya kwana uku a wajen yana godiya ga ubangijinsa sannan daga baya ya hada taguwar sa aka kintsa ta ya hau tsammanin sahabbai tafiya zai yi da ya hau taguwar sa sai dai daidai katuwar rijiyar da aka jefa gawawwakin kafa yana kirar su da sunayen su da sunayen ubannin su yana ya shaiba ibn rabi'a ya utba ibnu rabi'a ya fulana bin fulana لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا yace alkawalin da Allah ya mana mun samu ya zama tabbas shin kuma alkawalin da ya muku tabbas ne ko ba tabbas bane mun kun samu nasara ko kuma ya tabar da ku sai Umar dan Khattab yake da shi kaifa tukallimu ajsadan la arwahala ya kake magana da gangan jikin da babu ruhi a ciki kwana uku da binne su a cikin a cikin rijiya kake magana da su sai manzo Allah ya waiwaya ya kalle shi yace wallahi ko da kai a yanzu baka fi su jin abin da nake faɗa musu shine imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yake cewa abinda wannan magana take nufi ubangiji ta'ala ya dawo musu da ransu a daidai wannan mintunan da manzon Allah ke magana dan a kunyatar da su tawbihan lahum wa taqri'a da a kwankwashi zuciyarsu su ji ta kai sun kalmar da manzon Allah ke faɗa musu ita ma nau'i ne daga cikin nau'ikan azaba bayan manzon Allah ya gama magana sannan a sake yare musu to kada wannan hadisi ne ce cikin sahih bukhari a ce kenan matacce na iya jin magana to sai dai abinda ake nufi da jiyarwa anan jiyarwa da ba za ta yi amfani ba domin a nan gurin biyar wadda manzo Allah musa ai biyarwa ce marar amfani domin ba za ta taimaka musu ba ko da sun furta kalmar shahada a lokacin a ce kalmar shahada ta amfani su dan za ta amfani su ne inda sun furta ta kakanin zuwa amma bayan mutu kuma shi kabla al-maut amru Allah hisab wa ba'da mutu maut hisaban wala amal kafin mutuwa abin da dan adam zai aiki din babu hisabi a lokacin amma bayan mutuwa abin da ke biyowa bayan hisabi babu aiki a lokacin daga babu inda ya fara to dan haka sai waɗansu malamai suke ganin cewa al-isma a nan gurin ya shafi matattu amma abinda ake nufi biyarwa wadda ba ta da amfani baya da haka kuma ya tabbata ma cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cikin hadisin bukhari yayin da aka binne mutum a makabarta ƴan uwansa suka zuya suka tafi innahu la yasma'u qur'ani alim yana jin kadawar takalman akan hanyar su komawa gida to kaga wannan ma wata fatara ce muayyana muddatun zamaniyatun muayyana wani dan lokaci ne kayyadajje da ake dawo mutum da ransa sannan daga ba kuma a sake sai. ina fata an fahimta da haka dai la tusmi'ul mota abin da ake nufi ba ka iya jiyar da su jiyarwa bai amfani domin dukkan mutumin da bai aiki na gado bayan an balle shi a cikin kabari sai ka rinka faɗa masa cewa idan mala'iku sun zo za su tambaye kamar rabu ka ce da su rabiyan lahu idan sun zo sun tambaye ka ma biyu ka kace huwa muhammadur rasulullahi idan suke ma dai ka ce dinil islam kada ka amfani duk abin da za ka faɗa a wannan lokacin ko da ya ji ji ne wanda ba zai iya rike abin da ka faɗa sai dai ya kai takaicin kash ina ma ka faɗa ma wannan kafin in mutu na rike na yi aiki ne mutukar bai riga ya aiki da wannan ba kafin ya mutu jin sa ba zai masa amfani ba shine innaka la tusma'ul mauta wala tusma'u summa du'a idza wallahu mudbirin wadansu kuma suka fassara al-mauta din da cewa sune kafirai din in gane ko inna ma yasjibul ladina yasma'un wal mauta yab'athuhu Allah thumma ilayhi yurja'un وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ثالثا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم جابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وبنجي وإذا وقع القول idan narkon azabar da ake faɗa mutane ya faru domin alkawul ana ana nufin kalimatul azab narkon azaba da ake yin alkawalinsa ga mutane ake razanar da su da faruwarsa idan ya faru akhrajna lahum za fito musu da wata dabba daga cikin ƙasa tukallimuhum wadda za ta rinka musu magana ai tukallimul mawjudin za ta rinka magana da mutanen da suke dare a wannan lokacin lokaci ina khurujiha yayin fitowarta bil arabiyya za ta rinka musu magana da harshen larabci تقول لهم من جملة كلامها دبر ذات لنك فتا مسكين زنتين ذات فتا مسو تحكي أن تنا mai hikaito wa cewa annan nasa kanu bi ayatin ala yuqinun wato bi kasri inna innan nasa wa qur'a bi fatiha wa taqra'a annan nasa wa qaddara ala qira'ati fatih bi alba idan mun karanta annan nasa ana kaddara ba kafin a din bi annan nasa tukallimuhum bi annan nasa kanu bi ayatina za ta rinka musu maganar cewa lalle mutane kanu bi ayatina la yuqinun sun kasance ba sa yin yaqini dangane da ayoyin Allah ay da yu'minu bil qur'anil mustamil ala al-ba'th wal hisab ba sa yin imani da alqur'anin da ya kunshi alba'd tashin kiyama wal hisab da kuma yin hisabi shine kididdigar ayyuka wal iqab da kuma yin uquba wa bi khurujiha yanqati al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar lokacin da wannan dabba ta fito to aikin wazi kuma ya kare dan lokacin babu bambanci tsakanin wanda bai yi imani ba da wanda sai rannan yayi imani sannan babu bambanci tsakanin wanda bai yi aiki ba sai a rannan yayi aiki wala yu'minu kafirun ba wani kafiri da zai yi imani a lokacin imaninsa wato ainihin ya amfane kama auha Allahu ila kamar da Allah ya wahayi zuwa ga annabi nuh alaihi salam Allah ya ce wa uhi ila nuh annahu lan yu'minu min qaumika illa man an yi wahayi zuwa ga annabi nuhu cewa to daga yau fa ba wanda zai tsara imani daga cikin mutanen ka sai wanda ya imani tun da sabo dai ba za ka samu dan haka fala tabta'iz bima kanu yaf'alun ka dina damuwa dangane da abin da suke aikata ma'ana dai bayyanar wannan dabba ta riga ta kulle kofar imani in mutum bai imani ba sai a nan to imanin ba zai amfane shi ba in kuma a'a yana da imani amma bai aiki na garba ne sai daga rannan to ko da ya aiki na garin bayan amfani ba za a bashi sakamako a kai ba yau mai yaki ne yau mai yaki ba'du ayat rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun ranar da wani sashi na ayoyin ubangiji ka zai zo la yanfa'u nafsan ba imani ba zai amfana rai ba lam takun amalan min qablu irin ran da bata yi imani ba tun da au katabat fi ha khaira ko kuma idan rai din tana da imani amma sai a ranar sai aikin alkhairi aikin alkhairi ba zai amfana ba kullin tazuru illa tazuru ubangiji da ana ce wai da waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardh tukallimuhum alqawlu anan ban shine kalimatul azab kalmatul azab bai da fadin Allah ta'ala walau fi inna la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam min al-jinnati wan nasi ajma'in wato ranar da ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama za su faru kenan akhrajna lahum dabbatan min al-ardi za mu fito musu da wata dabba daga cikin kasa yadda aya ta yi bayanin wannan dabba cewa za a fito da wata dabba daga cikin kasa za ta yi wa mutane magana to haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa cikin sahih muslim cewa daga cikin alamomin tashin kiyama manya akwai guda uku akwai bayyanan dujal sannan akwai kuruji dabba wato fitowar wannan dabba wato ainihin sannan kuma akwai saukar annabi isa alaihi salam wannan suna da cikin manyan manyan alamomin tashin kiyama kamar yadda hadisi yana cikin sahih muslim to anan me ake nufi da dabba malamin sun tattauna wajen tantance me ake nufi da wannan dabba zan tuka daban-daban waɗansu malaman suka ce taguwar annabi salihu ce za ta haifi wata raƙumar daban ko kuma ɗa namiji na raƙumi daban wanda wannan shine dabbatul ardh har da bakan dama yake cewa na ƙasa salihu tana zuwa domin ta tona asirin duniya in ta taho ta bayyana ɗan wuta da ɗan gidan aljanna a duniya na ƙasa salihu to amma hadisin da ke nuna wannan hadisi ne zai imam al-qurtubi ya rinda da wannan zance ya na mai dogara akan wancan hadisi hadisin da bincike ne hadisi ne da dayi hakimin ne saburi ya rawaito a cikin sanadin sa akwai talha ibn amr wanda ya haibu da bayin yace laysa bi kai imam az-zahabi yace tarakahu ahmad ma'ana manyan manyan malaman hadisi sun ruje wannan hadisi saboda talha ibn amr da haka hadisi ne dayi zance na biyu malaman da suke cewa abinda ake nufi da dabbatul ardi ita ce aljassasa al-jassasa hadisin ya zo cikin sahih muslim hadisin jassasa yana bayyana wata dabba ce da za su yi zamani da dujal wanda za ta rinka leƙen asirin duniya tana zuwa tana bayyana wa dujal yadda gari ka zaki ciki yadda wuri ka zaki manzo Allah ba da labarin wannan dabba cikin hadisin sahih muslim to amma ko shakka babu wannan dabba ba za ta yi wa mutane magana ba aikin ta saloi ko asiri su yi ta faɗa wa dujal a nan gurin an ce asalin halin dabbatan min al-ardi tukallimuhum wanda hadisin jassasa bai nuna cewa annaha tukallimu an-nas da haka wadanda suka za'ifanta wannan magana duk da hadisin sahihi ne amma jassasa ba ita ce batun ardi ba ake magana a nan gurin zance na uku wajen malamai suka fassara dabbatul ardi cewa abinda ake nufi da dabba masu wa'azi za a samu masu wa'azi al'amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar domin lafazin dabba suka ce a dirin na larabci ya shafi dukkan abin da ke tafiya a ban kasa da mai kafa biyu da mai kafa hudu da mai jan ciki Allah zirari kaulihi ta'ala wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu Allahu ma yasha'u inna Allaha ala kulli shay'in qadir suka ce dabba akwai mai tafiya da kafa biyu akwai mai kafa hudu akwai mai dan ciki akwai wanda yake da sama da kafa hudu dan Allah ya kalku Allah ma yasha bai kafa shi da ko sama da jina irin su sai ne da sauransu abin da yake da kafa buwa da yawa sai suka ce a nan gurin abin da ake nufi a sarjana da dabba ta min al-ardu kallimuhum dabba da za ta fito tana bayani ga tana yawa mutane magana ma'ana idan kiyama tana dab da zuwa sai a samu wadansu masu wa'azi a lokacin su ɗan kaɗan ne masu ɓarna don sun ji da ƙasa amma yawan masu ɓarna baya hana su a bil haq su bayyana gaskiya su faɗa su hana su yi umarni su hana haka wadansu malamai suka fasa amma ko shakka babu lafazin dabba ko da yake a asalin dirinsa na larabci yana nufin duk abin da ke tafiya a ban kasa amma wajen al-istimal an fi amfani da dabba akan abin da yake da kafa wato kishiyar dan adam kenan ina fata mu fahimta sannan kuma idan muka lura ai wannan dabbar ana nufin ba za a fito da ita ba hatta idza waqa al har sai lokacin da al ya faru to amma a yanzu wannan alƙawar din da ake nufi a wannan ayar ai bai ya faru amma yanzu ba masu wa'azi ba masu umarni da kyawawa da hannun da wannan ana nufin ba za a fito da wancan dabbar ba sai wancan lokacin ku da haka kaga wannan magana ma sai yi ce sauran magana ta nawa magana ta hudu waɗansu malamai na wannan zamanin suka fassara cewa dabba da ake nufi da dabbatul azmi shine aljarasil ƙwayoyin cuta ƙwayoyin cuta da mutum ɗan adam ke sha ko a ruwa ko ya ci abinci musamman dangin ganye ko ya shaƙa a iska da wani da suke ɗaiɗaita mutane suka da ake samu na zamani irin wanda a da ba a taɓa su ba alama ce cewa kiyama ta to amma hakikanin gaskiya a ce ƙwayoyin cuta suna ake nufi da dabbatul arzi wannan ya yi nufi da larabcin ƙurani shi yasa amur ta kira ce masu yin wannan tunani sun da ƙurani ne da hankalin amma ba da larabcin da Allah ya saukar da alƙur'ani ba waɗannan zantuka gaba ɗaya su da ake faɗa babu guda ɗaya da zaka iya kama mata madogara ta hanyar nassin alqur'ani a ta hanyar hadisin wannan Allah ƙara dan da mai dafatul Allah sai da yawa daga cikin malamai musamman a halin sunna suka ce dabbatul ardi kyale shi a dabbatul ardi ba sharadi bane sai mun san cewa raƙumi ne doki ne alfadari ne jaki ne lago ne ba da bane inda Allah na san mutumin ke bane bayani kyala amma zai fito da wata dabba don da tashi kiyama wanda zai kai lokacin sa ganta idan yake sa ba ta sunan da ya dace da ita amma ba mu da wata madogara ta nassi karar da ya kayyace mana nau'in dabbar cewa sabuwa ce laƙumi ne laƙasa salihu ne menene menene ba mu da nassi an bayyana ku sannan anan gurin malai yace to kallim wa an rawaito cewa wannan dabbar za ta dinka magana da harshen larabci an gane ku hina kurujiha tukallimuhum hina kurujiha bil arabiyyati wannan ma babu nasi akai da wani harshe dan ba za ta yi magana Allah ne sai duk wannan na cikin al'amura na gaibi ba ka iya shiga cikin sa ka sai in kana da nasi kana amma da yawa malamai sun faɗa wannan irin yadda mun rigayi kan Abubakar da duniya an baka Allah da kansa da gafara amma babu nasin da yake gaskata haka ita kuma ka'ida ta dukkan abin da yake ya shafi abin da yake ma wara al-madda abin da ya sallake, wato ainihin abin da ido ke gani ana dogaro ne akan abin da nufi ya tabbatar ba akan abin da hankali ya kalato ba ko akan abin da tunani ya tsoro ba ana tsayawa ne daidai inda nufi ya tsarda Allah ce zai fito da dabba ko bai faɗi irin nau'in ba kuma ya ce za ka yi magana ko bai faɗi da harshen da za ka yi magana ba ba mu da hadisi ne tantance mana irin dabbar ko harshen da za ka yi magana da haka sai mu ba da gaskiya Allah zai fito da dabba wata iri ce shi ya biyar kansa sani iyakacin nan ya tsayar da ilimin mu sani inda yana son mu san sama da haka lazada na tafsirin da sai tsara mana bayani da bayyace wa subhanahu wa ta'ala kuma Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a mutane ba sa iya gane wani abu na ilimin ubangiji sai a ganna Allah ya ga dama sanar da su idan har bai sanar da mu to ya bari cikin ilimin su amma dabba za ta zo kuma za ta yi magana da mutane annan nasa tano bi ayati na rayuwa wannan shine matafiya mafi dacewa da zahirin wannan aya kuma shine tafsiri mafi dacewa da tafsirin ahlus sunna ba tare da sai ya shiga wata furda furda da za ta kai shi sai aya ta ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بما علما ألم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون بل تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فمدر ويوم نحشر فنعتد سورانا جزام تعالى من كل أمة daga cikin kowace al'umma faujan mimman yukazzibu bi ayatina tawaga ta wadanda suke kare ta ayoyin mu fa hum yuza'un za su zo a karkasa su gida gida shine ma'ana fahimmi yuzabun ko kuma yujma'un za a tara su wuri guda bi raddi akhirihim ila awwalihim thumma yusaqun na farko da na karshe a tara su wuri guda sannan a kora su zuwa ga arzul mahshar a nan gurin ubangiji ta'ala na nuna tayar da tawaga ta masu kareta wato kamar su kudi za a tayar kenan bayan ko tashin kiyama tashin ne kowa da kowa wa hasharnahum falam nuzadir minhum ahada za mu tara su ba za mu kyale kowa ba to amma an ke fanci waɗanda suke karanta ayoyin Allah da an bato nan wajen tayarwa saboda karanta wanda suke sai aka gabatar da su wajen bayani wa yawma nahnu min kulli ummatin fawjan mimman yukazzabu bi ayatina ranar da za mu tayar cikin kowace al'umma za mu tayar da tawagar da suke karanta ayoyinmu wa hum yuz'un za a hada su guda hatta idza ja'u har sai sun zo a gaban Allah kana sai ubangiji ta Allah ya faɗa musu cewa akazzabtum bi ayati ko ne wanda kuka karanta ayoyina bata alhali ilimin ku bai gane da ayoyin ba da kuka jahilce su sai ko karyata bal kazzabu bi malami yuqu bi ilmihi wala ma yatihi ta'wil akwai wadanda lokacin da duk kasa fahimtar aya sai su karyata wanda kamata ya su nemi da wajen wanda ya tsara su ne ko ilimi walam tuhibu biha ilman alhalin ba ku gama sanin waɗannan ayoyin da na so kasan ba amma za kun tunta amalon ko ko me ko kasance kuna yi a gidan duniya ma'ana zai tambaye su sababin da ya yasa yi ta ayoyin da ba su san ma'anarsu ba ko ko menene aikin da suka kasance suna yi sai Allah ya ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا يسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين وبجد سوى كالقول عليهم بما ظلموا kalmar azaba za ta dara a kansu bima zalamu saboda abin da suka kasance suna yin zalunci fahim la yantiqun a wannan rana ba su da cewa kamar da Allah ke hada yawmu la yantiqun wa la yuzanu lahum fayatazirun kamar da za ka su ikhsa'u fiha wa la tukallimun ku shiga cikin wuta kuna kaskantattu kar ma magana ranar da ba za su samu damar yin magana ba ba a wannan a wani lokaci ne cikin lokuta na tashin kiyama a wani wuri ne cikin wurare na tashin kiyama matsaya daga cikin matsaya daban-daban ta ranar tashin kiyama domin akwai lokacin da ake magana din kamar yadda Allah ya ce kuma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin idan an tarbe su ba su da wata ansa face sai rantsuwa da za su ce ya ubangiji ai ba mu kasance masu shirka ba suna tsammani in sun yi rantsuwa kan za a gaskata su ko da ƙarya suka faɗa wa qala qawla alaihim bima zalamu fa hum la yantiqun alam yarau anna ja'alna ko muka yi yini ya zanto lokacin da dan adam ke gani ya kai ya komo a cikin bukatun na rayuwa inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun lallai a cikin haka wato sanya dare ya zanto lokacin hutu da sanya yini ya zanto lokacin kaiwa da komowar mutane da ayatin akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga mutanen da suke imani da Allah malakin kusu bi zikri lintifa'in biha fil iman an fanci masu imani da cewa su suke cin moriyar ayoyin alqur'ani dan su suke amfanuwa da bi khilafil kafirin alladhina la ya'maluna la yu'minuna uqudahum sabanin kafare waɗanda ba sa aiwatar da hankulan su bi shahidu fil afaqi domin su gani a sasannin sama ko na kasa tabaddula zulmatil layl al muhaqiyati maut wato canjawar duhun dare wanda ya yi kamanceceniya da mutuwa bi baya'in nahari al-mudahi lil haya da hasken yini wanda ya kama da rayuwa wato zuwan duhu kamar mutuwa kenan zuwan haske kamar rayuwa kenan abinda ma da yake so yake a nan nan canjawar dare da rana ayoyi ne da ya kamata su nuna mana akwai mutuwa akwai rayuwa wato zuwan dare din shine kamar mutuwa zuwa rana din kuma shine kamar rayuwa kenan to inda kafare sun yi izina da su da bai kamata su karyata zuwan tashin kiyama ba bai kamata su karyata farfado da dan adam bayan mutuwarsa wa yu'ayinu fi anfusihim tabaddul an-nawm alladhi huwa aqul al-maut bi tayakkul alladhi huwa mithl al-haya kuma ya kamata su kallaka wannan su ta gane canjawar barci wanda barci dan uwan mutuwa ne bi tayakkul alladhi huwa mithl al-haya da farkawa wanda yake farkawa kuma kamar dan uwan rayuwa ne farkawa daidai take da rayuwa barci daidai take da mutuwa ko wannan Allah yake ce annamu akul maut a cikin hadisin da aka tambaye shi cewa yan aljanna suna yin barci ko ba sa yin barci manzo Allah yake ce annamu akul maut ai barci dan uwan mutuwa ne dan haka ba za su yi barci ba kenan ba sai an gaji ba ake barci to a cikin aljanna babu gajiya wa ya'rifu anna sa'ata atiyatu la rayba fiha kuma su gane cewa wato sa'a tashin kiyama mai zuwa ce babu kokonto game da ita wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tayar da waɗanda ke cikin kaburbur sai Allah ce wa yawma yunfaku fi suri ka san da nan wa yawma yunfaku kusa a cikin kabur wato musa ta farko kenan wanda mala'ika israfil zai fa fa zai aman fi samawati wa man fil ard dukkan wanda ke cikin kasa da wanda ke cikin sama zai mutu ko kuma zai kidima shine fa faza'a domin al yana nufin ai khafu wanda ke sama da wanda ke kasa gaba daya za su razana razana razana da ke bayuwa zuwa ga mutuwa kama fi kamar yadda ya cikin ayar wata aya da fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah domin lafazin sa'iqa yana nufin mutuwa kenan amma nan lafazin fazi'a yana nufin razani kenan fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun kowa illa masha Allah sai wanda Allah ya gada wa kullun kowanne daya daga cikin mutanen da ke sama dan ko halittun da ke sama ko kasa a tauhid za su zo wa Allah madaukakin sarki da su rena suna kaskantar to anan muna akwai tambaya lafazin fafazi'a man fi samawati wa man fil ard wato duk wanda ke sama da kasa zai razana illa masha Allah sai wanda Allah madaukakin sarki ya so to waɗanda Allah madaukakin sarki ya so سوني وأن سكن نفس التوحيد هو العيش لبن إن الذين سبق لهم من الهدنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حفيظها وهم فيما اجتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون كذا أن الذين سبق لهم من الهدنى لفظ الهدنى توحيدي كلمة هذا تعزل لا درم لغة الله لفظا ومعنى kalimatan wa mazmunan kalmar da abinda ta kunsa sun furta sun tabbatar da shi a yau Allah ke ulaika an hamu ba'du irin waɗannan za a nesantar da su daga azaba la yasmu wala hasanta ko kun zai ruta ma ba za su wa hum fi mashkak anfusuhum khalidun duk abin da suka tansu ke so za su dawoma a cikin sa sannan la yahzunuhum al-faza'ul akbar firgici babba ba zai bakanta musu rai ba kaga sunan illa ma sha Allah wa tatalaqahu al malaika malaiku za su tarye su taryo tarye na suna cewa hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan shine yinin ku da ake muku alƙawari amma idan mun dauki wannan ɗaya aya wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa fil illa man sha Allah za a yi busa a cikin kaho duk wanda ke sama da wanda ke kasa zai mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya wane ne wanda Allah ya so wanda ba mutu suka ce su da zurul ne ba za su mutu suna cikin aljanna ko an yi musa su ba za su mutu kun san dai suna halice su suna cikin aljanna abin da ke nuna an halice su manzo Allah ce ba wanda su ta gini duniya za ta bukanta masa rai face sai matarsa da aka masa tarihi cikin wurin ini ta ji zafi ta ce ya kusa rabuwa da ke masifafi ya yi zo min nan wannan ya nuna an tare su suna nan wato lafazin ya karin bayani ne daga wajen ba ma'ana dai ya kusa rabuwa da ke zo mana kaga ko umma musulmi biya ba shi, da za ta saka cikin wahala an bayyana ku to kaga nan ya nuna akwai su da suka ce illa ma sha Allah hurul wanda kuma malaman suka ce wanda ba zai mutu ba to da mala'ika jibril da mika'il da israfil da malakul maut wannan kuma sai ƙara bayanin amma dukkan waɗannan maganganu ba na tantance waɗannan illa man sha Allah din babu wanda nassi yace eh banda wani haka Allah ya bari a dubbule sai wanda Allah ya so ba a san ba su wane ne waɗannan a jumlatar suke ba a san ko su waye ba ayyana wani kace wani ne da wani da wani yana bukatar da yasa shekul islam ibnu taymiya yace kwantar da hankalin ka wajen tafsirin ayar kace sai wanda Allah ya so kai ka wuce idan an ce wani ne kace sai wanda Allah ya so aka sake tambayar ka waye kace sai wanda Allah ya so domin idan kace jibril da mika da israfil ko hurul ilza sai ina hujjar yace kuma baka da nassin da zai taimaka maka daga Allah ko manzon sa kuma ko da shi ne ya kawo hatu burhana yace me yasa ba za ka yi kofi ba ka sai kuma baka sani ba kawai sai wanda Allah ya sani ita wannan shine tafsirin aya tawakkufi manzon Allah kansa yana yin tawakkufi domin ya tabbata cikin hadisin bukhari manzo Allah ke cewa za a yi idan aka yi buta da kasa za ta bude yace ni ne farkon wanda zai fito daga cikin kasa haka manzo Allah ni ne farkon wanda zai fito daga cikin kasa yace ina daga kaina sai in ga Musa alaihi salam akhidun bi qa'imatin min qawa'im al-ard yana rike da wata dirka daga cikin dirkokin al-ard yace fala adri afaqa qabli am juziya bi sa'aqati turi yace ban sani ba shin an farfado da shi ne tun kafina ko kuma dama shi da aka busa din bai mutu ba saboda su ma da ya a gidan duniya lokacin da yake rabbi arni anzur ilai Allah ce lan tarani walakin yanzur ila al-jabal fa in istakarra makanahu fa sawfa tarani fa lamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu takkan wa kharra musa fa'ita wannan faduwar da ita ce a madadin ta bai mutu ba ko kuma ya mutu an farko da shi kafina manzo Allah ce ban sani ba yace to nan manzo Allah ce ban sani ba kai sai ce ba sai ka na fata ba ka illa man sha Allah akan illa man sha Allah ba wanda ya ce Allah illa man sha Allah anan fa fadi'a ko shakka babu zamu nemi taimako da wannan aya ta cikin suratul anbiya'i لا يحضرهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تؤدون كما سبق البيان وكل أتوه داخلين كما يتبعوا أنت كل wanda ke sama da wanda ke kasa dan an ce man fi sabaka man fi kullun dukkanin su kan guda da za su suna makaskanta to ka ku cikin wanda ke sama da ƙasa, akwai annabawa akwai mursalai akwai waliyai akwai salihan bayi akwai mala'iku kullun kan guda ɗin zai yi dukkan su suna makaskanta kaskafi zai riski annabawa da salihai da waliyai da mala'iku sai suka ce abinda ake nufi da dakhiri na nan ba kaskanci na sako ba kaskanci na kasantuwar su bayi Allah shi ne Allah shi kadai kowa ya san ba mai kacewa sai Allah din shi kadai dan shi ne maliki yawmiddin la da zai ce liman al-mulku al-yawm babu an lillahi al-wahid al-qahhar da haka da shi kadai ne kadai tace da sauran suna kasa da shi ba wanda yake sa'ai shi ko wanda zai daidai da shi domin laysa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhanahu wa ta'ala shine kullun atahu dakirin kaskanci da cewa su bayi ne ba kaskanci na sako ko kaskanci na kafirci ko kaskanci na ayyuka miyagu ba a'a kaskanci na kowa bawa ne Allah shine Allah shi kadai in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda da din bayani ya fito ne da ayatin وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب إن الله الذي أتقن كل شيء إنه قدير بما تفعلون وتر الجبال ذاك جدوى شو كراتو تحسبها جامدة wanda kake tsammanin su a sandare suke a daskare wa hiya tabudu barra sahab sai gashi suna wucewa irin yadda girgije ke wucewa suna yadda girgije ke sun Allah alladhi atqana kulli shay aikin Allah kenan wanda ya kyautata halittar komai innahu khabirun bima taf'alun lalle ubangiji mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa to wannan malamai sun tattauna a kai cewa yaushe ne hakan za ta faru shin hakan za ta faru a ranar tashin kiyama ko kuma hakan za ta faru a kafin tashin kiyama waɗansu malamai suna ganin hakan zai faru ne ranar tashin kiyama hujja su kan cewa abin zai faru ne a ranar tashin kiyama tunda an kawo a cikin jerin har ma an riga an tafi kiyama tunda an yi magana oh, wa yawma yunfaku fi suri fa a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakir wa taral jibala tahsabuha wannan taral jibala tahsabuha zai faru ne a bayan fa a man fis samawati wa man fil ardi wanda fa a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakir bayan an riga an tafi kiyama da haka lokacin za a ga zuwa wannan yanayi haka wadansu malaman tafsiri suka ce waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ba haka bane ba za a ga duwatsun ne a cikin wannan yanayi kafin a tafi kiyama ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin kiyama ke idan kamsu ko wurin ruwa idan domin kadaran wa zan dibalu kullirat an riga an tafiyar da su kafin kiyama ɗin ta faru kenan dab da tashin ta ba bayan kiyama ta tashi ina fata an bayyana shine Allah madaukakin sarki ce innahu qadirun bima tafalun idan mun dauki wannan fassara wanda koshin ta babu ita ta fitowa fili idan mun hada da wadansu ayoyi wato da ke cikin surutu tsaha da waɗansu ayoyin da ke cikin ilakan kura da waɗansu ayoyin da ke cikin an mai alon da waɗansu ayoyin da ke cikin wani wurare daban in mun ɗauki wannan sai mu ce wa da ke cikin nan wa jibala wa wal aqafi li aqafi hadithatun ala haditha li aqafi jumlatan ala jumla li aqafi ibratan ala ibra wa maw'izatan ala maw'iza ba wai ana nufin wanda ya fara faruwa kamar wannan ba an kawo labarin ne a dunkule sai aka fara baka labarin wannan sannan aka baka sannan aka baka labarin wannan ba ana so a tantance ma wanne ne farau a karan fari ba wanne ne na biyu? ina ma don zan daidai da kace bayan na asar na zo masallaci da wuri na kama waje dama na yi sallar asar a Umar bin Affan azhar ko na yi ta a Beirut Road asbahi kuma na yi ta a Hotoro lokacin da kace asbahi na yi ta a Hotoro shine karshen abin da ka faɗa amma aikin yau menene farkon faruwa wannan asuba ɗin amma da ka tashi jera labari ba ka kan jeran ta farkon abin da ya fara faruwa kana son ka kidaya mana hadisa ba da hadisa waqi'a ba da waqi'a abin da ya faru da abin da ya faru da abin da ya faru ba sai kake ka tantance mana wanne ne na farko wanne ne na biyu wanne ne ina ga zan fahimci cikin alƙur'ani ko wannan ne jannatin من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وبجلس من جاء بالحسن في دكا وندن ذلك الشاوة ودا فله خير منها ذا أمس ذاك مكوة وفي الهيري ثم أبن جنكو وهم من فزع يومئذ آمنون سوء مسوى بالشاوة أفريق ثم نرانا سوء منتسوني ومن جاء بالسيئة وأن كويزون ممونا ودا فكبت وجوههم في النار za a kifar da fuskokin a cikin wuta Allah tsare ka hal su ji zona illa ma kuntum ta'malun za a ce da su ai ba abin da ake muku sakamako sakamako sai abin da kuka zuci kuna aikata ba hadisi ya tabbata a cikin tafsirin Ibn Jarir Tabari da zuwa tafsirin tafsiri manzo Allah ya fassara al-hasana da ke cikin wannan aya ita kalimatu la ilaha illallah ya fassara as-sayyi'a shine akhir dukkan wanda zo da gyararriyar kalmar shahada ba zai san aiki ɗaya da yayi za a rubanya masa lada dukkan wanda ya zo da shirka sakamakon su shine fa kubbat wujuhum fil da za a kifar da su a cikin ta sannan a ce hal tujizuna illa ma kuntum ta'malun hal annabi ma'ana ma annabiya ma'ana ma tujizuna illa ma kuntum ta'malun ba abin da ake musu sakamakon sai abin da kuka aikata إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين بنجد إنما أمرت وتغنى أمرك من الله يفضلنا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها an umarce ni ne kadai in bautata wa ubangijin wannan gari Allah zai ha wanda ya sanya wa garin hurumi ne iyakoki sanannu wanda aka haramta zubar da jini a cikin iyakoki sanannu wanda kewayen wajen ko da ciyawar wajen ba a yadda mutum ya mata ta'addanci ba ko ba a yadda ya faranta a kewayen wajen ba Allah zai harrama shi ne ya sanya hurmi a maka Wani lahu kullu komai da kaji ko ka gani mallaka sani. wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni in kasance cikin musulmai wa an atlu al-qur'an kuma an umarci ne irin da karanta alqur'ani da haka manzon Allah yake da wuridi na alqur'ani a kowane ne a wani kaso na ayoyi da yake karantawa a cikin rayuwarsa har ya bar duniya faman ihtada fa inna ma yahtada li nafsi dukkan wanda ya karbi shari'a to ya karbi shari'a dan dai dan kansa wa man dalla fa qul inna ma ana min al-munzirin wanda ko ya zabata ke da su ne ba kadai ina cikin masu gargadi ne aiki na in yi gargadi amma ba in tursa mutane kansa sun yi imani ثلاثة يوم الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل سوء الحمد لله yabo ya tabbata ga Allah shi kadai alama afada alayya min na'amahi a bisa ga abin da ya malalo min na ni'imominsa التي أجلها التي أجلها النبوة المستتبعة لفنون النعم الدينية والدنيوية وأن ما في جرم النعمة الله يوا من الله يتي النفس sannan daga baya aka bi bayanta wato ainihin da sauran dangin ni'imomi wanda suke da alaka da addini ko duniya wa faqan li ta'ammuli abaiha kuma Allah ya datar da manzon Allah wajen daukar nauyin annabi din wa tablibi ahkamiha ila kaffatil wara da isar da hukuncin hukunci na musulunci zuwa ga dukkan hali wa qul alhamdulillah kace dukan yabo ya tabbata ga Allah wato sayurikum ayatu kuma da sannu Allah zai nuna muku ayoyinsa ku tare ko da ku gane su ku gane cewa gaskiya ne tanrihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun lalle ka. bai zanto ba mai gafala amma ta'malun da dangane da abin da mutane suke aikata ma'ana duk abin da mutane suke aikatawa ya sani innama yumdilukum liwaqtikum Allah yana yawa mutane da kiri ne kadai dan zuwa lokaci kai dan da sanya masa to abin da muka faɗa da dai Allah madaukakin suke ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum akwai bayanin guda biyu da kuma sanarwa guda biyu ita ma da ƙarshe amma kafin bayanin ko sanarwar um, kamar da malam sani zai faɗa a cikin السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقول لدى مجلس التعاون دائرة الدعاء يوم مئة حنا من الأطهر فإن منكم har sai zuwan saurari karatun malam bayan ya yi karatun na yi wannan sanarwa kafin sanarwar suna roƙon Allah mai tsarki da ɗaukaka kan Allah ya saka wa malam da yi kan zaman da yake kuma Allah ne girman kai ko nan wannan ya zama wajibi akan ba da ba na kuma kuma yin wannan addu'ar shi ne zai tabbatar da soyayyar ku gare shi rashin wannan kuma ne zai bayyana iyayen وهي كده ما لم ما لم يشيء الخير حتى شاورنا ليش يكون في صامت الخير لأحسن أما تسمي شيء وأفعال البداية كما أنزل بمعصومي بدل يما هي صامت كسكولي كورش نفسها أبين جيسي شكرا بدا جمالا يطيع كم كم شيء يوم أدفع المدرسة الصينية idan almajiran suka maka mata akan haka to sai ya rayu har ya bar duniya cikin alkhairi kuma alkhairi da ya aikata a nan duniya da gaskiya muna fatan wannan hakan saƙon shi ne ana neman duk wani ɗan uwa da ya zo wajen tafiyar da kada ya yarda ya bar wannan wurin ba tare da ya ba da wani taimako ko ya ko wani mutum duk kanta. duk talaucin majalisar ta'awar ba ta yafe wa kowa ba matsalar ba ta wasa ba ce matsalar ba ta wasa ba ce muhimmiya ce kuma babba ce kwarai da wannan shi ya sa ma aka yi ba ta lokaci na musamman don sanarwa ta musamman ma'ana ana neman kowa ya ba da cikin gudunmawa ku sani kamar yadda imam muslim ya fitar da hadisi daga abdullahi dan umar kuma yau an karanta shi man farraja an mu'mini qurbatan min qurbi dunya farraja Allahu anhu qurbatan min qurbi yawm al-qiyamah duk wanda iyaye wa mu'mini bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya shi kuma sai Allah madaukakin sarki ya yaye masa bakin ciki daga bakin cikin ranar alkiyama muna fatan yan uwa za su ba da haɗin kai cikakke su nuna ɗan su ta hakika su yi ƙoƙarin yayewa 'yan uwansu musulmi jamuwa wannan shi ne saƙon da aka aiko ni kuma na haɗifar da shi kuma duk wani wanda yake da ruwa wajen karɓan taimako a wajen masallaci ko a cikin masallaci ya kamata na bai shiga wannan aikin kafin malam ya ci gaba wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayanin da zan yi na farko shine takaitaccen abin da dama ya gabata mun riga mun yi bayanin a cikin hutuba matsalar da ta sami waɗansu daga cikin yan musulmi waɗanda muke tare da musamman malam muhammad nazir kamar yadda kuka ji ta kafofin watsa labarai jami'an tsaro asiyasa e suke kenan sun kama malam muhammad nazir tare da alhaji da magon da kuma wani mai suna muawiya baba yaro waɗanda ake tuhumar su da cewa sun ɗauki yara sun kai su karatu ƙasar Mauritania kuma ana koyar da su ko ana zargin koyar da su aikin ta'addanci irin da 'yan tanzimin ka'ida da kuma taliban to wannan zargi da tuhuma ba ba kowa wace ba tun daga lokacin da aka kaiwa amerika hari na 11 satamba duniya ta samu canji wajen ƙarin tuhumomi da ake wa musulmi da musulunci a duk inda suke dukkan wani musulmi da ya yarda ya rayu rayuwa ta musulunci to yana cikin tuhuma ta America ta cewa ko dai dan ta'adda ne shi ko memba ne na tanzimul qa'ida ko dan taliban ne abin da kake da bakin ciki shine musulmi wanda ya dace musulmi ne ya yadda da cewa riko da musulunci din ya zama ta'addanci ko ya dauka cewa yadda da shari'ar musulunci ko aiwatar da ita ta'addanci ne ko ta da zaune tsaye to dan haka muke kira da yan uwa musulmi na farko muke sanar da su cewa su san cewa wannan abu ya faru ga yan uwanmu kuma su san cewa wani abu ne da ya shafi mu duka a kidan mu ahlus sunna da muka ta bayyana ta a tarurrukan mu da karatukan mu da suka wuce kowane musulmi da za a ci mutuncinsa a Najeriya nan ko a wani sashi na duniya muna jin cewa kamar mu aka ci mutuncin mu tsawon yana tare da mu akan tafiyar yada sunna da kore bid'a ko kuma ya zaɓi layin ya ɗabi da matukar yana da awar shi musulmi ne sai daga ranar da ya ce shi ba musulmi ba ne ba to kaga nan ba za mu nemi jininsa ba idan an masa ta'addanci ba za mu nemi tsare masa haƙƙinsa ba amma matuƙar ya yarda yana musulunci ko yana tijjaniya ko yana ƙadiriya ko yana kowace ƙarika dan shi'a ne kadai ba za mu bada jinin mu ba dan shi dan mun riga mun san dan shi'a ya riga bar musulunci tuntun dan ya rabu da alƙur'ani ya rabu da hadisin manzon Allah ya rabu da wanda suka koyo hadisin daga wajen manzon Allah sahabbai gaba daya an bakarta alihim kaga ba za mu bata lokacin mu a kasuwa to a nan gurin muke cewa duk abin da ya shafi dan uwanmu musulmi ya shafi mu ne mu duka kuma mu gane cewa wannan wani abu ne da aka fara yin dauki ɗaiɗai dan aji nauyin mu yaya mu yi har kafin a zo a sake ɗaukar wannan sunan gaba wannan yadda ajandar take kenan kwanaki na faɗa mana abu ɗabar juma'a kamar sati biyu ko uku da suka wuce cewa tana riga an tura wa dukkan jihohi namu na musulmi a nan kasar ta hanyar jami'an tsaro abinci ko bayanin dukkan wani malami da ya karatu a wata jami'a daga cikin jami'o'in kasashen waje ko saudiya ko sudan ko egypt ko syria ko dukkan kowace kasa daga shekara goma sha biyar zuwa yanzu sannan abinci ko dukkan wani mutum da ya karatu ya karanta arabic ko islamic studies ko da a jami'ar bayero ne ko da ahmadu bello ko da jami'ar shehu usman dan fodiyo ko da jami'ar Maiduguri ko da a kowace jami'a ce ta cikin gida ko ta waje matukar abin da ya karanta Arabic ne ko Islamic studies daga shekara goma sha biyar zuwa yanzu kuma a binciko adadin makarantu na Islamiyya da ake da su kuma a binciko adadin makarantun allo kuma a binciko adadin dukkan wani wanda yake fitowa ya yi wa'azi ko gargaɗe a rediyo ko a talabijin ko a masallacinsa ko a ina ne aikin me yake a karkashin wa yake aiki zaman kansa yake yi a tara wannan bayanai a kai sa Abuja da karshe uwar gidiyarsu da ta sa suka yi aiki ita kuma ta karba ta tace ta duba ta ga su wane ne waɗanda za su zama mata hatsari cikin makarantun Allah ko cikin makarantun Islamiyya din ko cikin makarantun masu zaman kansu ko wanda suke karkashin gwamnati ko cikin masu wa'azi din ko gurbi suna riga aiko da wannan bayan aiko da wannan bayani sai a ga cewa to ai wannan an yi wauta da yawa zai fito fili musulmi su gane cewa ya kasu yi to sai aka biyo shi da wani bayani cewa kuma sannan ana bukatar a bayar da adadin coci-coci da kuma kowane fada sunan fadan da yake coci kaga wancan ba an riga an yi sun dogo kaddan da wancan bayanan su ya mushin dan ba ce su bada makarantun su ko adadin kaza kaza ko adadin kaza kaza da wannan tafasil din ko wanda suke karatu a gida ko waje ba kun ga wannan yanki ne aka fito da shi ake yakar addinin musulunci ko mun ki ko mun so ya kamata mu fahimci wannan kar mu zama daƙilallo masu ci bayan gogolwa wannan bayanai kuma an riga ana nan ana tara su ko an tara su kai ko ana tara ba illa ta dole a cikin jihohi dole a cikin ma'aikata akwai su waɗanda suke musulmi ne akwai waɗanda su ma kishin addinin musulunci ya zama jini da tsokar wanda idan an nemi wannan bayanin ba lalle bane su bayar ko ba lalle bane su bada hakikanin abin da aka nema su ma suna da dabarun suna aiki su ma suna da yadda zasu yi in an biyo su ma suna da wallahi yadda zasu yi amma akwai gafalallu masu da kilalle kwakwalwa wanda su kawai jami'an gwamnati ne ko jami'an tsaro ne su kawai abin da aka ce aikin ofis haka suke to kun ga wannan yaki ne da ake nufar musulmai da ke fafa wanda ya kamata mu tashi tsaye a kansa ko mu faɗa ko akai idan ana neman yan ta'adda ne kafin a kama malam naziki ko bella da magun ko muawiya baba yaro sakakkun yan ta'adda an riga an san su a wannan kasar america da kanta ta zana yan ofisi a cikin yan ta'addan duniya kungiyar yan ta'addan duniya gani adam da dukkan waɗansu manya manyan shugabannin ofishi suna nan suna yawo duk da kisan da suke duk da an cewa kowane irin cikin su wanted ne ana neman shi ruwa amma suna nan suna yawo ba wanda aka kama sun ramani lekod da sai karkashe mutane a zangon katab suna nan suna yawo arnan sayawa da suka kashe mutane a daba balewa da ɓangaren local gamman suna nan suna yawo ba wanda aka kama ga arna da suka kashe mutane a alwaishin nan kwana kwanan nan wanda gwamnatin tarayya kanta ta da ayyuka ta'addanci yadda da ta'addancin yasa aka shelanta dokar ta ɓace a jihar Plateau wanda ta kawar da gwamna dariye aka kawo administrator aka sa a wajen sole administrator aka sa a wajen amma fa har yanzu waɗannan arnan da suka yi wannan aiki suna nan da bindigogin su ko bola ɗaya ba kwace ko ko harsashi ɗaya ba kwace ba ko kan mutum ba dukkan waɗansu kwamitoci da ake kafawa na rigingimu sawa'un a jihar Filato, ko a jihar Bauchi ko a jihar Kaduna ko wanda aka yi jihar Adamawa kwanan nan duk kwamitocin da ake kafawa a madadin su zanto kwamitoci na waɗanda za su binciko laifi da sababin laifin da waɗanda suke ruwa da tsaki kuma a hukunta su sai zan zanto kawai kwamitocin ne na reconciliation kawai wai sasunta al'umma an kasa banza an yanka banza an kona banza shi shikenan mu musulmi mun zama wato da mu da kiyaci mun zama ɗaya to a hakikanin gaskiya dukkan wani musulmi mai kishi a cikin gwamnati ko a wajen gwamnati dan kasuwa ko wanda ba dan kasuwa ba dan boko da wanda ba dan boko ba dan arabiya ya sani yawa cewa shi mas'ulun ne amma Allah cewa wata gudunmawa ya gabatar domin abu ne da ake yakar musulunci mu a nan gurin tijaniban mu mu masu wa'azi ko masu faɗakarwa mun yi cewa dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya turo mana akan wannan tafarki jarraba shi daga gare shi kuma wannan ba za ta sa mu ja da baya ba akan kilan mu kuma da izinin ubangiji wannan ba zai karkatar da alƙibla kilan mu ba zuwa ga abin da azzalamai suke so muna nan akan abin da muka yi imani da cewa shine gaskiya cikin alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makurar abin da dukan wani azzalimi zai kide ya kashe ka afa in mitta khalidun idan har su sun kashe ka su kuma za su rayu ba za su rayu kuma abin da muke jan hankalin jami'an tsaro su gane wannan abin da ake yi wa musulmi ana kai su bango ana kai su bango duk da ana ganin jahilcin musulmi da rashin wayewar kai da kaza da kaza ina dafa musulman Najeriya wannan fa shine zai kai mutum bango makura sai da ko dai ya mutu ko ya rayu duk rikicin da ake a Najeriya din nan ana yin shi ne galibi da matasan musulmi yan shekaru 20 zuwa abin da ya kasa ba yan shekaru talatin a cikin wannan rikici sai yan kaɗan balantana yan shekaru talatin da biyar balantana yan shekaru arba'in ba wani sarki da ya shiga aka yi rikici da shi ko wani tsohon janaral na soja da ya shiga aka yi rikici da shi ko wani babban attajiri da ya bada da gudunmawa don a yi rikicin amma matsa bango nan da ake yi ne zai kai karshe kowa ya ga cewa ba ya da wata hanya ta rayu sai dai fito yi bala'i to kuma daga lokacin da aka yi wannan fa ko arna kashin ku ya bushe dukkan wani azalibi fa kashin sa ya busu kuma za a kai wannan mu abin da muka yi imani da shi mun yadda kuna da yawa a yan sanda kun kori mutanen ba a soja kun kore su a yan sanda kun sace makamai daga bauchi kun kai yankin ku ubasan da yana ba ku damar shigo da kamar ta kowace hanya kuna kowace irin zalunci duk wannan mun riga mun san da wannan da waɗanda suke wayayu da waɗanda ba wayayu kuma sun fahimci wannan da wanda abin ke damunsa da kidahumi wanda abin baya damunsa duk an san da wannan amma da muka riga muka yi imani da shi shine ana cin nasara ne Allah ka dinga jiko nan ana cin nasara ne ta hanyar imani da Allah da karamin tanadin da kake da shi komai kankanta sa in ka yi imani da Allah ba a cin nasara ta hanyar kafirci tsagoro komai karfin tanadin ka duk yawan tanadin ka in baka yi imani da Allah ba karfin Allah subhanahu wataala ya fi ka kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz abinda muka yi imani da shi kenan tanadin mu yana nan muna yi na ruhi da na madda tanadi na ruhi tanadi na imani tanadi na ikhlasi tanadi na imani da aiki na gari tanadi na madda tanadi da dukkan abin da dan adam zai iya yin tanadi dan ya tsare martaba kansa a kasar da ta kasa baka tsaro dan mu kare martaban masallatan mu a kasar da ta kasa ba mu tsaro dan mu kare martaban makarantun mu na islamiyya a kasar da ta kasa ba mu tsaro ya zama wajibi ma mutum ya kaje kare kansa dabbanci ne ma mutum ya zauna a haka ba tare da ya kowane irin tanadi ba kuma duk wanda yake ganin tsakuwar ta tallake shi a yau gobe ta iya faɗa wasan to dan haka nan gurin muke kira ga mutane muke kira ga yan uwa musulmi su san cewa ga abin da ya shafi yan mu ko muke kira ga gwamnati ta gaggauta sako su tun kafin al'amuran su lalace mu yan Najeriya ne muna zama a cikin wannan kasa mu da matanmu da 'ya'yanmu ba za mu so ba kasar sharri za mu so mata alkhairi ne ba za mu so mata bari cewa za mu so alƙibla ta miƙe amma za mu so hakan ne yayin da ya kasance an tabbatar mana da haƙƙinmu an yi mana adalci idan har aka ƙi mana adalci zuwa wani lokacin da muka gamsu adalcin ba zai yiwu ba to kaga a nan wurin babu wani ɓata lokaci da mutum zai yi ce a zauna lafiya bayan shi abokin adawarsa ya ce kar a zauna lafiya bayan da za a yi mutum ya faɗa ma tafi a tafin hagu a gefen ka hagu kuma ya sake gaura ma ta a gefen ka na dama sannan kuma kana cewa salamun salamun a zauna lafiya dole zaka zo lokacin da zaka ce faman itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wattaqullaha wa alamu anna allaha ma lahu duk wanda ya tsallaka ma iyaka tsallaka masa duk wanda ya mare ka kamare. kuma abinda da ku gane shi ne a yau idan dukkan arnan kasar nan sun zama sojoji dukkan mutum kasar nan ya zama farar hula ku yi amfani da dukkan makaman Najeriya fa kafin ku karar da musulman Najeriya sai musulman Najeriya sun karar da ku domin shi soja ba mala'ika bane da aka saukar daga sama dan adam da ya yi training fara hula idan ya ga dama sai training din su kadai illa iyaka bai je zariya ba ko wani daji ko wani wuri idan ya yi training din sai ya training tuwa idan ya koyi bala'in sai bala'in ya ki koyuwa in ya koyi bindigar kokwani da baka sai ya ki koyuwa to kawai dan mutum ya sa kaki sai ya zama wani abu daban kamar shi ne kawai mutum sauran sun zama ba mutane ba saboda haka ya kamata ku san cewa in dun kun kori musulmai ku kun riga kun mamaye aikin soja sai musulmi su aikin sojan farar hula sai musulmi su sojan gona sai musulmi su mobile police sun gona a yi dukkan bala'in da za a yi saboda haka ya kamata ku gane wannan amerika uwar gijiyar ku ta ɗanɗani kashi a Afghanistan burin ta bai cika ba ta ɗanɗani kashi a Fallujah burin ta bai cika ba tana ɗanɗanar kashi har yau a cikin Iraki burin su duk bai cika ba duk da yawan su da sanadin su ba fa ita kaɗai ba goran da ya ta rabawa kasashen arna su Denmark su Italy su German su Faransa su kowa su Koriya ta kudu su kowa da su zuba sojojinsu amma duk a banza suna faɗa da ba da sojojin gwamnati ba masu tsari suna faɗa da sojojin sa kai na musulunci yan lafi kwanar qala rasulullahi bayan da suka iya da saboda haka ma'aikatan tsaro ku za ku gyara wannan kasa ta hanyar ku koya wa mutane sanin cewa akwai gwamnati amma kar ku yadda mutane su fahimci ba gwamnati dai idan mutane suka fahimci ba gwamnati kowane wuri sai su yi gwamnatin su daban kowace kungiya sai ta yi gwamnatin ta daban mabiya kowane addini sai su yi gwamnatin su daban tasu ta karan kansu a lokacin ya zanto gwamnatoci cikin gwamnati daya ko babu yadda kuka iya muna jan hankali kar a kai kasar mu ta fada irin halin da Burundi da Rwanda suka shiga ciki ko halin da Congo Kinshasa suka shiga ciki ko halin da Nigeria ta samu kanta a ciki ko halin da dukkan wata kasa take da ciki ta samu kanta a ciki ba gurin mu ne kasar mu ta kai wannan amma fa ba za mu iya kyalewa mu kyale ana cin mutuncin mu wannan ba zai yi ba ko da kun ga an yi shiru ja da bayani akwai kimtsin da ake da shirin da ake da izinin ubangiji saboda haka a nan gurin muke kira ga kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun musulmi mahalarta wannan karatu na yau zan zanto wakilai a masallatansu da za su koma na unguwanninsu da ƙauyukansu zanto wakilai a gidajensu idan sun koma sun sami iyalinsu babban abin da muke roƙo a wajen kowane musulmi addu'a ko mu kintaci lokutan da ake karɓa addu'a lokacin asuba bayan kiran sallah ranar juma'a lokacin da ya kasance akwai azumi a bakin mutum bayan gabatar da wata ibada kamar karatun alkur'ani ko istighfari mai addu'a addu'a nau'i biyu nau'i na farko yan mu da Allah ya jarraba cikin shiga wannan hali ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaggauta su da su ubangiji ta'ala ya ba su hakurin jurewa ubangiji ta'ala ya ba su lada akan haka iyalansu da matansu da su da danginsu da su da su ubangiji ta'ala ya ba su hakurin jurewa nau'i na biyu mu roki ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayensa dan ya umarce mu in za mu kira shi mu kira shi da sunayensa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha mu kira shi da sunayensa kyawawa mu roƙe shi da sunayensa kyawawa a lokutan da manzon sa yake yadda mu cewa lokuta ne na ansa addu'a mu roƙi ubangiji ta Allah ya dammara kafirai mu roƙi ubangiji ta Allah ya kare azzalimai ya ubangiji duk wanda suke da ruwa da tsaki wajen musguna wa musulmi da musulunci ya ubangiji ka musguna musu ya ubangiji ka hana su sakat ya ubangiji ka karya aniyar su ya ubangiji duk wanda yake da ruwa da tsaki wajen musguna wa musulmi da musulunci ya Allah ka karya shi ya Allah ka wargaza aniyarsa ya Allah ka firgita shi ya Allah ka hana shi sakat Allahumma dammirhum badada Allahumma dammirhum badada Allahumma mazzikahum badada wala tugadir minhum ahada Allahumma shattit shamlahum Allahumma اللهم فرق جمعهم اللهم أنزل الدائرة عليهم اللهم أنزل الدائرة عليهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيهم أجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم أجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم أجائب قدرتك kowane ɗaya ya koma gida ya jaddada wannan addu'a shi da matansa ya tara su yana karantawa suna cewa amin in ma bai iya larabci bai faɗa da hausa suna cewa amin da matansa da yara ƙanana irin wanda ba su fara zunubi ba suna cewa amin domin yana daga cikin abin da ke sa a gaggauta addu'a tsarkin zuciyar mai yinta da kyautata da so a wurin mahalicinsa cewa zai ansa masa da gabatar da wani aiki na gari kafin yin addu'ar kuma waɗanda Allah ya arzuta a cikin mu suna yin azumin litinin da alhamis su ma a cikin azumin su kafin su sha ruwa su daga hannu su yi wannan addu'a lokacin shan ruwa kuma su yi waɗanda suke azumin ramuwa a cikin azumin su ma su yi irin wannan addu'a lokacin shan ruwa su yi kuma dukkan matakai da ya kamata a dauka za a ci gaba da daukan su kuma za a rinka muku bayanin gwargwadon abin da ya kamata ku sani a lokacin da ya kamata ku sani da irin ubangiji ba labarin da za a ba ku shi a makare amma abin da muke tabbatarwa da gwamnati shine ba fa za mu hakura ba ba kuma za ta za mu ja da baya ba aikin da'awa da aiki na yaɗa musulunci da yatsar zalunci da yakan kafirci yau muka fara kuma haka muke fata Allah ya karɓi rayuwar matar ya ubangiji kar ka sa mu gajiya ya ubangiji kar ka sa mu lazana ya ubangiji kar ka sa mu ji tsoro akan wannan aiki muke fatan Allah ya karɓi rayuwar mu babu ja da baya dukkan wani abin da za a yi da izinin ubangiji muna nan ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai da ƙarshe ina sanar da mu cewa ranar laraba mai zuwa da kuma ranar juma'a mai zuwa ranar ta yau ba zan sami daman gabatar da saboda wata tafiya da ke gabana a nan cikin gida ba wajen Najeriya ba amma daga juma'ar idan juma'ar ta wuce wato laraban da za ta biyo baya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala ina fata mun fahimta laraba mai zuwa da juma'a mai zuwa ranar ta yau ba za mu samu daman gabatar da tafsiri ba saboda dan sai tafiye tafiye na cikin gida da suka shafe ni ba dan wata matsala ba insha Allah lokaci na gaba kuma za mu ɗora a laraba ta sama banda mai zuwa da kuma juma'a ta sama banda juma'a mai zuwa karatun da muka saba yi da sata kuwa da gobe asabar da jibi lahadi wannan yana nan gobe za mu yi karatu da safe da muka saba jibi nan litinin mai zuwa akwai da kalmar lacca da dan uwa da Muhammadu Sani wanda ya zo hutu daga karatu daga dandar Madina zai gabatar a nan masallacin ko za mu gabatar tare yana mai gabatarwa yana mai gabatar da lacca idan Allah ya kammala nan litinin da magariba zuwa isha'i ta kana gaisa duka yan uwa musulmi kowa magariba ta masa nan Usman bin Affan magariba zuwa isha'i ranan litinin idan Allah ya kai mu ranan litinin idan Allah ya kai mu mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh